Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Batun satar mazakuta ɗaya ne daga cikin batutuwan da ke ɗaukar hankalin 'yan Najeriya a daidai wannan lokaci. duk da cewa jama'a da dama na ganin wannan batu a matsayin almara ko kururuwar shaidan. Rahotanni daga jihohin Najeriya da dama ciki har da babban birnin tarayya Abuja da makwabciyarta jihar Nasarawa an bayyana cewa ana zargin cewa da gaske ne ana satar wannan sashen jiki ta hanyar asiri da aka fi sani da shafin mulera. Anya akwai wanda ya taɓa bayyana ƙiri da muzu cewa an taɓa sace masa al'aura? Ni a jikina ban jin shi. Eh a jikina ban jin akwai shi amma da na gan shi a jikina. Menene hukumomin tsaron Najeriya musamman 'yan sanda da ke cakuɗe da jama'a ke cewa? Duk mutanen da ake yaɗa bayanan cewa an ɗauke musu al'aura an je asibiti an tabbatar da cewa al'aurar suna nan lafiya lau. To ko a likitance zai iya yiwuwa a tabbatar da an sace al'auran mutum? Um, wannan dai za iya cewa mafi akasari abu ne wanda yake ba shi da tabbaci game da suke cewa an yi haka. To abu ne kawai kamar na superstition kuma dai da rashin wayewa na sanin lafiya. Sai su alakanta shi da cewa eh wannan abin aka yi musu domin ba su gan ba. To ku biyo mu sannan a hankali cikin shirin domin sanin gaskiyar wannan zance na shafi mulera. Kamar yadda muka ambata a farkon shirin cewa yau mun dubi batun satar mazakuta ne da ke ɗaukar hankalin 'yan Najeriya ga tattaunawar Isa Ismaila da wani da ya tabbatar masa da cewa an sace masa al'aura. Sunana Usman. Shekaru kana? Shekara na goma sha takwas. Muna zaune a wajen shagon yayana. Mun zauna mu biyu saman sikeli. Sai wani suka towa a mashin su biyu ɗayan na bayan yana da baƙin lafiya ɗaya kuma yana da ya sa fesin kaf to ni na waye wanda ya sa fesin kaf ɗin na waye shi sai daga zuwan shi ko sai yake ya miƙo ma hannu ya sallama ya miƙo ma hannu irin eh kamar zai miƙo ma abu aka ni kuma na kai hannuna ina kai hannuna sai ba hankali muna muna magana da ɗayan wanda muke zaune kowace inji jikina yana mun, yana tashi, jikina yana tashi, yana tashi. Sai na bi da gudu kawai sai buge ni, sai na wada a ƙasa. Wa buge ka? Me, me, me suna tafiya a Eh, sai buge ni, sai wuce a masu. Mm. Daga nan kuma ba, shi? Daga nan sai na ruga da gudu ban su ba. Sai na dawo gida nake yin mama na yin mamana. sun ɗauke min abuna sun ɗauke min abuna shine muka je anguwansu muka je gidansu anguwan geshi shine muka je gidan maman tana cewa ba alin yaron ta wani ba alin yaron ta wani wayan ga gaskiya wai ta yaron ta baya yin abin nan ya abin da na san kenan kamar yanzu ya yanzu nan ya kake ji yanzu ni dai a jikina ban jin shi baka jin akwai shi eh a jikina ban jin akwai shi amma dan na ga da kwai da gan shi din karami dai a jikina na ji ka ce ɗayan karami ɗaya babba eh yanzu kuma ya ƙara tsakiwa ya ƙara komawa eh, ina eh. kaman yana kaman zai zo sai sai koma eh yanzu din ma yanzu ya ƙara ɗan zuwa ya ɗan ƙara ɗan tashi kaɗan amma banci haka ɗin ya kake jikinka akwai ayin da kake ji daban wanda baka saba ji ba za ka ah. dan jin da kamar dai da da abin yake daga mu to Allah kyauta tattaunawar abokin aikinmu Isa Ismaila kenan da wani da ya tabbatar masa da cewa an sace masa al'aura Kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Haruna Garba ya yi bayanin iya abin da suka sani a hukumance dangane da shafin miliyara. This disappearance of male organ That is only one we know. I think uh, somebody, some people came across me last week or thereabout that they also heard about the disappearance of. Uh, Wannan batu na satar al'aura ta maza kawai muka san ana yi, duk da yake wasu mutane sun same mu a makon da ya gabata ko wasu 'yan kwanaki cewa sun ga wadda ita ma aka sace mata al'aura kuma mamanta ya ɓace a yankin Gwagwalada. Amma duk da haka ba mu da wani rahoto akan satan al'aura na mata kuma ko na mazan ma da ake magana sha ci faɗi ne kawai duk mutanen da ake yada bayanan cewa an ɗauke musu al'aura an je asibiti an tabbatar da cewa al'aurar suna nan lafiya lau To an gaida Muslim Muhammad Yusuf da fassara kalaman Haruna Garba, kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafafinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko a x.com slash aminiya trust wato twitter.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tinin Radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji tattaunawar abokin aikinmu Isa Ismaila da wani da ya tabbatar masa da cewa an sace masa al'aura. Kuma kun ji fassarar kalaman kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Haruna Garba. kan iya abin da suka sani a hukumance dangane da shafin mulera. Mun tuntuɓi wani likita kuma ya yi mana bayani dangane da batun iya sace al'auran mutum. da farko dai suna na Sadiq Ibrahim, sauran ɗinki kuma ne likita ne, na da ah, experience ɗan aikin asibiti na tsawon shekaru ah, biyar shida bakwai haka sannan kuma ina da hospital administration. Kasan yanzu ana ta maganan cewa um, al'auran maza yana bata idan aka taɓa shin ana iya sace al'auran namiji? Um, wannan dai za a iya cewa mafi akasari abu ne wanda yake ba shi da tabbaci game da suke cewa an yi haka. Mm. A domin a al'auran namiji abin da yake ne wanda yake in dai ba wanda za a ce an yi tiyata an cire abu ba abu ne mai wahala a ce za a sace a wani abu wanda kamar misali kamar a ce an sace kafan mutum ne yana tafiya. za ka iya kwatanta shi da haka kuma kowa ya san hakan abu ne wanda ba mai yiwuwa ba mm. kuma ba taɓa jin irin hakan ya faru ba to amma dai saboda wasu um, me zan ce ne belief da kuma culture na mutane da superstition kenan za a ce to ake danganta irin waɗannan abubuwan da cewa an sake al'aura na mutum akan sami yanayi na canjin weather haka da ta al'aura ta kan retracting hmm. abin da nake nufi ba by retracting ne. ta janye haka to wannan ba wai abu ne wanda yake matsala ba abu ne wanda yake normal wanda ake iya cewa haka al'adar su a wa'annan al'aura yana faruwa ga kowa so irin wannan ta faru mutum yakan taɓa ya ji kamar ba su nan ko baya jin su a kusa amma ba wai ba su nan ne sukan janye ne eh, saboda temperature haka yawanci suna amfani da temperature ne in temperature ta yi zafi haka sukan sauko sosai idan kuma temperature ta yi sanyi sukan janye to suna kokarin dai kawai regulating temperature ne sun fi son sanyi amma dai batu na ce wai an sace al'auran mutum to gaskiya ismo kamar um, abu ne superstition ko kuma wani cultural norms haka to um sace yana iya janyewa kitoci da dama yanzu suna cewa ƙanƙancewa ne ba ɓata ba ko kuma janyewa yadda ka faɗa. Za ka ɗan iya mana bayani? Ok, to abun guda biyu ne. Sun mhm. hanci al'aura ai ga namiji kamar abu biyu ne ko ba haka ba. Mm. Akwai abu da turanci ake ce masa penile chap um, wanda hausanta za a iya cewa kamar a zakari kenan ake ce masa da amma kuma akwai kuma a wanda ake ce masa testicle a turanci. Mm. Testicle kamar su ne akan ce musu ko 'ya'yan mai to su na yan marina su ne suke iya janyewa su koma ciki shine abin da nake nufi da janyewa saboda da farko irin wayannan abubuwan shafi Lera ya fara ne ga a ce an sace wa mutum yan maraina domin ni kaina na taba ganin haka a unguwanmu a cikin gari muna zaune muka ga ana ta dukan wani mutumi haka a tsallake muna tsallakawa muka tambaya me yake faruwa sai wani yake cewa ai ya sace wa wani wai dan gwailo ne to kuma a lokacin a lokacin sanyi ne a waje to al'ada ce ta su wa'annan yan maraina idan ana sanyi haka su janye su koma cikin ciki domin suna da hanya da yake mai da su cikin ciki to irin wannan ne ya samu shi kuma da ya taba ya ji bai ji ba kawai ya zuba ya ga waye na kusa da shi bai san ko waye ba kawai ya ce aiko ya sace masa dan gwailo mutane suka ɗauka ya sace masu takobi to amma actual abin da ya faru shine sanyi ne ya sa suka janye suka koma to ga yan maraina kenan ga kuma azzakari shine kankancewa shi dama ba shi da hanyar da za a ce zai koma ciki domin shi a halittance idan ya fito ya riga ya fito amma sai dai shi ma yanayi da halayyarsa ne. yana da abin da ake cewa kamar recoil kenan zan ce kamar irin me zan ba kyauro zan ce ba abu dai kamar sufurfi haka yana iya buɗewa ya, ya kuma fito yana janyewa haka a hankali wasu kan samu yanayi na cuta ko ya dinga kankancewa ko makamancin haka ya dinga janyewa haka yana kankancewa wannan ya fi musamman in ka samu inda suke bangare da um, harkar hematology mana bangaren jini sun san irin wannan behavior din na azzakari saboda shi kamar abin da yake cika shi jini ne yake cika shi so idan an samu wani yanayin da ko jini bai sai shi ba ko kuma wata cuta da take haddasa circulation din shi ya dan samu tangarda to yakan iya kankancewa su wayannan ainihin mm, abubuwan da suke cikin shi suke buɗewa su bari jini ya shiga to sukan iya samun matsala ya zama ba sa iya buɗewar jinin yana shiga saboda haka sai ya ringa kankancewa yana kankancewa yana kankancewa kaga ya canja girma ba yanda aka san shi ba so kaga kuma amma dai gaskiya abu ne mai wahala cewa ya ɓace ga baki ɗaya gaskiya baya ɓacewa ga baki sai dai ka ga ya ya ya abin nan ya kankanci amma akan samu wasu masu irin yanayin cuta musamman ta area wajen mm, ko kuma ta ɗan nan yadda in sun kumbura sosai to yakan iya ɓacewa cikin kumburin mara nan domin ni kaina na sha gani a asibiti idan mutum ya buɗe ba za ka ga ainihin al'aurar tasa ba ma'ana ainihin azzakaran nasa ba amma yana nan in ka sa hannu za ka ji shi ya ɓace a cikin kumburin um, ainihin yamare nasu to irin wayannan abubuwa sukan faru da dama so mutane kuma da ike suna da karancin uh, wayewa na harkar lafiya so mhm. abin da yake zuwa musu shi ne za su ke ai an sace musu a yan maraina ko shafi Lera ko makamanta haka so abu ne kawai kamar na superstition kuma dai da rashin wayewa na sanin lafiya sai su alakanta shi da cewa eh wannan abin aka musu domin ba su gan ba amma abu ne ta iya kasancewa irin wa'annan abubuwan da na lissafa ɗaya daga cikin su ne ke faruwa tare da su so da fatan ina ga bayanin ya gamsa To an gaida na na Khadija Ibrahim a tattaunawarta da Dr. Sadiq Ibrahim Soran dinki wani likita a Najeriya. To ma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a da abokan aiki na Isa Ismaila da kuma Musulun Muhammad Yusuf sai kuma na na Khadija Ibrahim Muhammad. Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.